لا يصدعون عنها ولا ينزفون ba kamar giyar duniya take ba mai shanta baya yin ciwon kai kuma hankalinsa baya gushewa